Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kainuwa kashi na tara. Idanu ya zaro ya kafe ta da su ta ci gaba. Zan maka shiri da gargaɗi na farko kuma na ƙarshe. In har za mu magana da kai, ka kiyaye min abubuwa guda biyu. Na farko, kar ka kuskura ka ƙara riƙe ni ko ka taɓa ni. Ko da kuwa hijab ɗin jikina ne. Na biyu kuma, kada ka kuskura ka dinga sako iyaye na muna magana ni yanzu ban da ka abin da ke gaba na yafi karfin an bata lokaci na matsawa ta da nufin wucewa fusgo ta da karfi ya buga ta jikin bango ya ce ki har kin isa ina magana kina magana har kina da matsayin da zaki kira suna na gatsi gatsi har kice zaki min gargadi a ji zuciya ta ce in ka ji haushi in ji san maci tana gama faɗa haka ta ture hannunsa ta yi waje kallon bayan ta yi cikin ƙulwa ya ce mu zuba mu gani ina tausaya miki in kika shigo hannuna aurenki kuma ya zama dole a gare ni Yana jin haushin yadda baya iya yanke mata hukunci duk wulakancin da za ta mai ita kamar ta a ɓaci ta gaba tana kokarin fita ta wata kamar Khadija ta wuce bin da kallo cikin mamaki da san tabbatar da abin da zuciyar take zargi Khadija kan bata kula da ita ba dan ba lafiya ce ta ishe ta ba yanzu ma dalili ne ya shigo da ita Khadija bangaren magajiya ta isa tana shiga ta da ita a zaune karasawa ta ta gaishe ta magajiya ta kalle ta cikin kulawa ta ce Khadija sannu ina nan hankali na a tashi ina tunanin yadda jikinki yake Khadija ya aka yi haka duk kin rame Khadija ta dago ta kalle ta bata ba ta amsa tambayar ta ba sai jita ta ce umma an tura wani ya dubo inna lami magaja ta dan tabe baki kadan sannan ta kalle ta tace na tura sun ce jikin da sauki hawaye ne zubo ma Khadija tace umma me yasa ba kwa sa tausayi a ranku hadire magaja ta tace Khadija Khadija tana kuka tace makoce inda lami bata aiko a sanar da ku jikin ta yayi tsanani ba magaja tace aushe ake haka Khadija tace amma tace ai ta sanar da yaya in ba Allah ya ɗauki ran inna lami ita kanta bata sani ba tunda ita ta san ta sanar da yaya ta ɗauka an je an ɗauke ta ita kuma a ranar ta yi tafiya sai jiya da ta dawo ta shiga gidan ta ganta duk ta kumbura da alama ma ta daɗe da rasuwa nan ta sa aka kira mutane aka yi mata sallah aka kai ta ɗazu na je take sanar da ni kukanta ne ya tsananta sanda ta zo ƙarshe ta ce umma inna lami fa kanwan mahaifiyar ku ce ta yaya za ku ya isa haka abinda magajiya ta ce kenan ɗan uwa ce ta kalle ta dan ta yi magana ne daga kausan murya magajiya ta ci gaba. Ya isa haka Khadija. Inna lami ta rasu Allah ya jiganta. Zan sa aje gidan. Ki kuma jin maganar ya isa. Ba kuma na son ki karata da maganar nan. Kallon da Khadija ta shiga yi cikin tsananin mamaki. magajiya ta kalle ta tace. Ki tashi ki koma gida. Zan aiko miki da magani da abubuwan bukata. Bana son ki dinga kwanciya da ciwo akan abin da bai kai ya kawo ba. san ma ta rasa me za ta ce sai kallon mamaki kawai take binta da shi. Ganin ba ta niyyar ƙara yin magana ya Khadija ta miƙe ta fito daga ɗakin. Ba shakka yau ta ga abin mamaki. a ce dan uwanka na jini sana hadda wani wai ba ta son daga tana kwance akan abin da bai kai ya kawo ba kina abin da suka ma da wani rashin kula da inda Lami da suka yi ba wani abu bane a gunsu samun kanta kawai da bin hanyar da za ta kai ta gun Abu trap sai dai ta je kofar shiga ta tsaya tana tunanin me za ta ce mai tabbas ganin sa ne kadai zai sa ta ji sukunin wannan abin tura kofar ta a hankali mai kula da ne ya taso ya gaishe ta a hankali ta farta ya trap na nan eh yana ciki a sanan mai da zuwanki ta ce bari na shiga ai ka san ni ko kallanta ya yace na sani amma taya gani ya kawai ta yi gaba bata ma san yana yi ba falo ta duba ganin bayanin ya sa ta tsaya tana kallon falon idanta ne suka ƙara zuwa da wasu ƙwallar sannan a hankali tana kofar ɗakinsa Ƙwanƙwasawa ta yi daga cike ce waye shiru ta yi sai kuma ta ƙara kwankwasawa miƙewa ya buɗe ƙofar ta ya sannan ya saurin kawai da kai ya ƙara cewa waye kalansa ta shiga yi hawa yana zubo mata a zuciya ta ce Yaya ina cikin wani hali su umma magajiya yaya da abba na sun fara bani tsoro bana ji suna da dukan tausayi a zuciyoyinsu yaya ya zan yi in canza su ya zan yi in nuna masa hanyar gaskiya hawayenta ta shiga sharewa jiya zuciyarsa na kuna ya ganin ta tana kuka gashi ya ga tara mai sosai da alamar rashin lafiya ta yi daurewa ya juya da nufin komawa ciki jiya ta ce ni ce yaya juya ya ce khadija me yake a nan ta daure ta ce ka kawai na zoyi ya hannun naka fuska ya haɗe ya ce me zai saki damu da ciwon da bai kai ya kawo ba bayan kece kike buƙatar kulawa daurewa ta ce ya ya warke labban sai dan ciza ya ce Khadija me ke damin ki me yasa ba ki fahimta abin da nake nufi kina tunanin in kika nuna damuwa ki akan ciwo na kika wulakanta naki lafiyar zan ji daɗi me yasa kike son ki dinga sani cikin damuwa kallon ta fuska ta cike da mamakin kalamansa ta ce yaya idanu ya dan rintsi ya ce please in har kina son ki nuna kulawar ki a kaina to ki kula da lafiyar ki Juyaye ya koma cike ya rufe kofar shiru tai sai hawaye da suke zubowa daga idanunta jingina da jikin kofar shi kansa yana shiga ya jingina da jikin kofar idanunta alamshe ta ce yaya bai amsa mata ba sai dai yana jinta ta ci gaba kai hakuri yaya kai hakuri da rashin sanar da kai tafiya ta da ban yi ba ka san ina zaune a gunka lokacin da aka aiko in je ina zuwa aka sani a mota ko gida ban shiga ba kai haƙuri da rashin neman ka da banyi ba tunda na je garin ba ƙara bari na na ba sai wannan dawowar iska ta ɗan firzata nan ta ce yaya kai hakuri na abin da su umma babba suka ma sannan ka yi haƙuri da rashin baka hakuri da tsikai ransa ne ya baci ya buɗe kofar da ƙarfi hakan ya sa ta yi saurin gyarawa ganin ya kusa faduwa a fusace ce me yasa ki bada hakuri me kika yi me yasa ki bada hakuri a koda yaushe bayan waɗanda ya kamata su bada hakurin ban san ma sun yi laifi ba me yasa Khadija me yasa ki neman tada min hankali kai ta shiga girgizawa har ya gama faɗan sannan ta ce yayi na san katse ta yace Khadija me yasa ba za ki fahimce ni ba ba na san kina yawan bani hakuri hakan na san da ji kamar ni ne miki laifi daurewa dai ta ce na dina yaya yace Khadija please murmushi ta kakaro tace ce na daina yaya na zo ne dan ina cikin wani hali zuciyata bata kawo mu kowa ba sai kai shi yasa na zo Kalanta yace ce me yasa miki murmushi dai ta ina ma yaya kana gani da ka gani ina ma murmushi shiru ya bice komai ba ta ce har yanzu addu'a ta kenan Allah ya buɗe ma idanunka murmushi ta ga yayi ita ma murmushin ta yi sanar tace ce da alama zuciya ta yi sanyi duk da hankali na har yanzu bai kwanta ba yace ce me faru kuma tace ce ina lami ta rasu yace yaushe kallon sai ta ce ba a san yaushe ba ne kallon mamaki ya mata ganin za ta dauko ya saka ya kau da kai ya ce ban gane ba zama ta yi a ƙasa jikin bango ta kama rigarsa ta ce ya yi zauna please zama yi don ya kula tana buƙatar mai lallashi zai ne mai komai ta yi hankalinsa ya tashi lalle mutanen nan ba su da imani wato abin ma hadda jinin Khadija ta dora da cewa yaya in kai ne me za ka yi hmm, in ni ne ba abin da zan yi ta ce ba abin da za ka yi kai ya daga alama eh ya ce me zan yi to abin da ya riga ya faru sannan mutanen ba su nuna tausayawa ko da na sani ba ni da nake ɗaya me yake tunanin zan yi sai dai shirwi hakan yasa ta ce sai dai me ya ajiye zuciya ya ce sai dai dole girma da daraja su zai rawa idona ta ce na fahimce ka yaya na kuma gode miƙewa dai ta ce yau na ji daɗi da na daɗe ban ji ba duk da wata zuciya tana tausayawa inna lami sai dai wata zuciya tana farin cikin zama da ne tare da kai wanda na daɗe ban samu ba bai ce komai ba ta ce na gode yaya ta faɗa tare da tafiya kallo ya bi ta da shi sannan ya miƙe a hankali ya koma ciki ya zai yi ya zai yi ba shakka yana son Khadija sai dai yana ganin aurensa da ita ba mai yiwuwa bane sannan magajiya da ahalinta ne suka ƙara shiga sajin labarin da Khadija ta bashi kansa ya dan shafa ya ce ya zan yi wajen karfe biyu na rana ya fito daga bangaren sa sanye da shadda mai kyau da tsada da yake kayan mu na da masu kyau ne da quality kai ka ɗauka sabuwa ce ya yi kyau sosai sannan ya zuba wasu kaya a cikin 'yar ƙaramar jaka tunda mai martaba ya ce kwana biyu zai yi a can ɗin. Sabiu ne ya zo kusa da shi yana ɗan tafi ya ce, Ya yi ango, ai da alama Bilkisu ta kace. Ta ina za ta yi wasa wannan saurayin ya wuce ta. Fuska ya ɗaure ta mawuyi ce, Za ka fara ko? Sabiu ya zo gefensa ya ce, Na daina ango. Abu Turabe ce, Matsalar ka ce wannan. Ni kan mu tafi. Su biyu suka fito don kokar zalibi ya ɗauka ba. Dan mai martaba ya ce zuwan nasu Kano ya zama sirri. Bangaren mahaifiyarsa ya je mata sallama. Duk da bai so ba dai ta mai fatan alkhairi. ta kudura aranta in har Bilkisu ta aminta da shi to fa yana auren da za ta sa ya Mero in kuma bata amince ba to dama ita hakan take so ya fito suka shiga motar da mai martaba ya umarce su je suna fita da kofar gidan ya ga Mero jikin katanga gidan a tsaye sun hada ido sai dai da sauri ya dauke nasa idan ya tabbata fitowa ta idan ta ga tafiyarsa shi kam tausayin ta yake yana kuma mata fatan samun miji na gari sun yi dan nisa jifi jifi suna dan taba gida sun dan yi shiru kafin Sabiu ya ce abokina Turabe ce ya kai kuma dan na san ka sarai wannan kiran kira ne na tambaya sabi ya ce tun ce nake so ma tambayar sai dai na rasa ta inda zan fara ba kuma na san mu samu saɓani saboda ita ina jin ka sabi ya yi shiru kafin ya dan kalli titi sannan ya ce me kake nufi da amakawo zan je mata abu ta bi ko kalle shi bare ga alaman mamaki a tambayarsa sabi yana tukin sa ya ce ba wai na so na ji magana ku bane da mai martaba sai dai jin magana ne daga inda nake tsaye ina gani abu ya faɗa cikin tsananin mamaki sabi ya gangara gefen titi ya bakin abu turab ya kalle shi ce me abin tsorata har da tsayawa sabi ya ce ban gane kana gani ba murmushi abu turab ya ce kayan ruwan toka ne a jikinka ka sa hula baka sannan kai din fatsa-fatsa ne kana so in ci gaba sabi da nan auje ce yaushe ka warke abu turab ya murmushi ya ce wannan ba shi ne mai muhimmanci ba ka wuce mu je jiki a sanye sabi ya tada mota da ke yi furta amma me yasa kake pretending shiru abu turabiya mai jin haka yasa ya san ba zai amsa mai ba tun da aka kafin Abu Turab ya ce sanar ni halayenta da aka ce ka binciko Sabiu ya ce Bilkisu ita kadai ce mace abun sarkin Kano yarinya ce mai kyan gaske don kuwa na faɗa irin kyawun da take da shi mai ce mai tausayi an da aka faɗa tana da saukin kai ko kadan ba ta son a ta wani shiru yayi hakan yasa Abu Turab ya kalle shi ya ce shikenan kallon Sabiu ya dan ya ce sai tana da matsala ɗaya Abu Turab ya kalle shi ya ce na me kenan Sabiu ya ce ba ta son a ko menene ya haɗa ta da wani. Wannan dalilin ne yasa take aminta da duk mazan da suke kawo mata hari. A yanda ji, ita kishi ko na menene ba ta san tai dan tana da zafin kishi. Tsakiya Butrabe ya ce zancen banza take yi. Kuma kina bata yadda da kanta ba. In har tana ji da kanta tana ganin komai na ta yi ɗari bisa ɗari. Bana jin ya kamata da dinga wannan shirman. Wannan alama ce na akwai abin da take like. Sabiu ya girgiza kai yana dariya ya ce lalle Turab baka da kyau. Yanzu kishin ma sai ka fasara shi? to ita kishin in halitta ta ce fa baki dan tabe ce sai ta danne shi tunda ba ita ta yi kanta ba so sai ba Sabiu dariya hakan suka yi ta zancen Sabiu na ƙara dariya sun isa Kano da Lasar gidan sarki suka wuce direct mai martaba sarkin Zaria ya riga ya sanar da sarkin Kano akan zuwan nasu suna zuwa aka wuce da su masaukin su aka kuma turo musu bayi guda uku masu kula da su sun yi wanka sun yi sallah sannan aka kawo musu abinci Abu Trabi kwanta akan gada tare da dora hannunsa akan goshinsa kamar yadda ya saba Sabi ya kalle shi ce, Malam makaho, sauko mu ci abinci. Murmushi ya dan mai ya ce, fara ci. Sabi ya matso kusa da shi ya ce, ko dai ka kusa ka ganta ne. Dan na kula tunanin ta kake yi. Abu Trabi juya mai baya ya ce, ka din ai ba kai bane. Sai da Sabi ya kusa gama cin abincin sannan shi ma ya sako dan kaɗan ya ci. Ya miƙe fito wajen haraba gida Wata yarinya ya gani wacce bata fi shekara goma sha biyu ba tana leƙo shi. Alama ya mata da hannu akan tazo. Daya wata tana wasa da yatsun hannunta. Abu Trabi ta ko haɗin da take ya daro suno ya ce, ‘yan mata me yake a kallon sai ta ce kai ne Irima Trap cikin mamaki ya kalle ta ce kin sani ne kai ta girgiza ta ce anti na ce ta aiko ni in ganka ma Bilkisu kina nufin kin biya Bilkisu kai ta daga alamar A sannan ta ce amma kanka faɗa mata kaji murmushi ya ce naji ke din wace ce to ta ce babana shine Yarima Nazir magajin sarki kai ya jinjina zai yi magana ya ga ta juya da gudu mamaki ne ya kama shi ya juya bayansa ganin sabiu ya sa ya fahimci ganin sa ne ya saka ta gudu murmushi ya sannan ya juyo Sabi ya so ya ce, Kai da waye, Abu fi juya ya ce, Ba kowa. Sabi ya matso ya ce, An turo bayan magariba za mu je. Hararsa ya ce, Za mu je ina. Sabi ya matso wajen kunnen sai ya ce, Zance mana. Abu Tafi ce, Da kai zan je zan can? Eh mana, da kai dawa. Sori malam ni kaɗai zan je. Sabi ya ce, Mai martaba cewa fa in bi ka. Ka faɗa sai dafa ya ce, Sori mutumina, amma ni kaɗai zan je. A can kuwa Bilkisu ce zaune a ɗaki, Nira tana shigowa ta kalle da tare da mata alama da hannu akan ta matso sannan ta sallami masu kula da ita kallon munira ta ce munira ya munira ta ce ni kam min umma bilkisu da ma ki bar min shi ta bilkisu ta ce abin da na aike yi kenan munira ta turo baki ta ce ni dai shi zan aura bilkisu ta harare ta ta ce ni ta ki bango ban san kayan haushi bayan magarba bayan ta saka shigowa aka gyara ta sosai wasu kaya ta saka sun mata kyau sosai karan miski ne a mata doguwar riga da shi an sanya wasu duwatsu daga tsakiyar rigar ta yi kyau sosai alkyabba aka sa mata a saman kayan abu turab kam ya haɗe rai sosai ganin sabiyu ya nace akan sai ya bi shi haka sabiyu ya yi haƙuri shi kuma ya fito bayan da za su haɗa shi da inda za su haɗu suna gaba sai da suka ya shiga ya zauna sannan suka fito bilkis kam ya ce ta kawo ta ta kwashi zuwa zuwa gun turab sannan ta fita kan bilkis na kasa bayan ta zauna abu turab ya ɗan kalle ta kaɗan tabbas tana da kyau sai dai shi wannan bai dame shi ba bayan ne suka shigo da tire dauke da kayan marmari suka jere a gaban Abu Turab. har suka fita ba wanda ya ce uffan a cikin su ta gefen ita take kokarin son sa sai dai ta rasa me yasa take jin wata irin kunya kallanta ya ce baki iya gaisuwa ba ne dan uwa ta kalle shi magana da zata ne ta tsaya mata a sakamakon haɗa ido da suka yi kasta da kanta bata ce komai ba shi ma shiru yayi sun dan dade haka kafin ya ce da alama bacci ne ya kamace ni kallon sai da ce da wuri haka ya ce to me zan miki kin yi shiru ni ma na yi shiru to me za mu jira baki ta dan turo kaɗan ta ce barka da isowa a hankali ta maganar ya ce ni ban ji me kika ce ba dan murmushi ne bayyana a fuskarta ta ce da alama kana da mita ni ba mace me zai hada da mita ta dan taɓe baki ta ce mata ne kadai ke da mita ban sani ba wannan kuma ke za a tambaya ai kallonsa ta dan za ta yi magana ya ɗaga gidansa duka biyun ya ce ba ki gama kallon nawa ba ne idan ta ta ɗauke da sauri ta ce wa ya ce ma kallon ka nake yarinyar da kika aiko na ɗauka ta sanar da ke kamanni na da yanda nake kanta ta juyar gefe cikin kunya ta ce wace yarinya kenan ka faɗa ya ɗanɗaga ya ce ban san ta ba shiru ta yi aranta ta ce shi wannan haka ake zance neman faɗa ita ta saba duk wanda ya zo gun da dufa wasa ta zai ta yi ita kuma tana ɗauke kai Ji ta ya ce kina tunanin wani irin zance nake yi haka ko kallon ta yi bata ce komai ba ya ce baki ni ba ni ma ban san ki ba yau ce ranar da muka fara ganin juna ba zan yabe ki akan abin da ba haka ba ba kuma zan kushe ki akan abin da ban sani ba bayan da tabbas za mu ƙara haɗuwa da juna kin ga ko ba zan so in bar tarihin ƙarya ko daɗin baki a gonki ba Kallon ta kasan ido, ba shaka sa sun mata daɗi. Kanta na ƙasa ta ce, Amma ai ina ganin ya kamata ka nuna min ko na maka ko alamar so ko aminta da haɗin da aka yi. Murmushi ya ɗanyi kaɗan ya ce, Ba na son ki. Cikin tsananin tashin hankalin jin wannan kalamar, ya sa ta ɗago ta kafe shi da ido. Iska ya ɗan farza ya ce, Kina sa ran daga ganin ki sai in fara son ki? Idan ta ƙasa da su bata ce komai ba, ya ce Bilkisu. su ta ƙara yi, ya ce kina da kyau na tabbata, kowa na faɗa miki haka. kina da mulki wanda ke kan yakin san haka sai dai ina so ki sani kar tunanin hakan zai sa na soki ba wai dan abin da yake da su bai mun ba sai dan ni ban yadda da waɗannan su ne abin da ya cancanta a so ba sannan ban yadda da love at first sight ba jiya ta ce sai me ka yadda da shi murmushi ya mata ya ce sirri ne shiru ne ratsa na inda ƙigu jiya ta ce na gode kallon ta yi cikin mamaki ya ce na mifa fa ta ce na gaskiya da ka faɗa min ya ce ina miki fatan alkhairi a rayuwarki na tabbata ba lallai mu kara haɗuwa ba miƙewa zai tafi jiya ta ce in kuma na buƙaci hakan fa jiwa cikin mamaki ya kalle ta bai amsa mata ba wani sa sanya murmushi ta mai ta ce ban taɓa haɗuwa da mutumin da ya faɗa min gaskiya ba sai kai da fara na fara jin haushi sai dai a hankali na fahimci gaskiya dama ɗaci gare ta kallon da kawai yake bai ce mata komai ba dagwa ta ƙara yi ta sakar mai murmushi ta ce da alama kai za ka gaji masarautar Zariya. cikin mamaki ya kalle ta sannan ya ce me yake nufi ta ce sani ne baka yi ba ko kuma baka san ni na fahimce ka na tabbata ka san cewa ba zan auri wanda ba shine zai gaji sarauta ba sannan tunda mahaifinka ya turo ka nan alama ce ta kai yake so ka mulki masarautarsa gabansa ne ya faɗi cikin mamaki ya ce auren ki haka yake nufi da farko an ce mana baka gani sai dai daga baya aka ƙara aikowa akan ka samu sauki idanunsa ne suka ɗan rage girma ya matso kusa da ita ya ce waye sanar da ku hakan murmushi ta mai ta ce na sani sirri ne dan ni ma ni kaɗai mahaifina ya sanar ma hakan da farko abin ya ban haushi don a gaskiya wannan dalilin ne ya saka na tura mu da da farko abin ya ban haushi don a gaskiya wannan dalilin ne ya na tura nira ta ganka sai dai yanzu na fahimci kana da dalilin ka na ce min baka gani da alama da baka so zuwa ba wato da bayan sun yi bincike sun ji labarin baya gani amma mai wata ba ya aiko da sakon yana gani miƙewa daga zugunan da ya a gabanta bai ce komai ba yi wa jiransa ba ce. kina saboda dalilin na aka turo shi shi kuma har da ƙoƙarin mata sauƙi don bin umarni ba shakka ransa ya ɓaci na biyo mai ta bayan gida da akai yana fita jakadiya ta matsogunsa da sauri ta ce ranka daɗe mai martaba na son ganin ka kalanta ya ce yana ina nan ta nuna mai hanya tana gaba yana binta a baya zuciyarsa fal take da tunani kala kala wani katon ɗaki ne ba komai a cikinsa kafin ne a shimfiɗe sai yan tuntum sallama ya shiga kamar yadda jakadiya ta ce ya shiga zama ya nesa da mai martaba sannan ya tankwashe kafafuwansa sannan ya gaishe shi tun da shigo shigo mai martaba yake kallonsa cikin yaban nutsuwa da zatinsa cikin mulki ya amsa sannan ya ce abu trap barka da zuwa masarautar mu, ina fatan komai ka sami shi yadda ya kamata kansa na ƙasa ya ce ina ƙara godiya da karancin da muka samu shiru ne ya ɗan ratsa kafin mai martaba ya ce abu trap abu trap ya nutsu mai martaba ya ci gaba ka ga bilkisu na ganta ranka ya daɗe me kake tunani game da ita abu trap ya ɗago sannan ya ce ina ƙara jinjina ma da tarbiyyantar da ita da kai sai dai fatan Allah ya ƙara kyautata rayuwarta murmushi mai martaba ya ce ba shakka kai ɗin jinin sarauta ne ko daga yadda kake bani amsa cikin fasaha ba tare da na zargi wani abu ba Abu Turabi ya kasa da kai ya ce ina godiya da yaban da kama Shiru suka ƙara yi kafin mai martaba ya ce bari na gyara tambaya ta tu me kake gani game da aurenka da Bilkisu Sari ya san abin da yake son ji kenan sai dai shi ba shi da amsar wannan tambayar don ko shi dai ba santa yake ba ba kuma zai iya kallon idan mahaifinta ya ce ba ya santa ba sannan a zahiri gaskiya bai kuma tsane ta ba kansa na ƙasa ya ce ranka ya dade ai wannan tambayar tana hannun bilkisu duk abin da ta yanke shine daidai kallon sa yi cikin yabawa da nutsuwa da kaifin tunanin sa ya ce duk da haka ina son ji daga gare ka bilkisu ita kadai ce ta. duk da ina sha'awar ta aure mai mulki sai dai abin da na fi so shine in ga ta aure wanda zai kula min da ita abu bai nisa sannan ya ce ranka ya daɗe ka gafarce ni amma mu ne muka nemi haɗin auren nan hakan ai yana nuna muna so ne cikin jin daɗi ya ce na gode da jin amsoshinka Allah ya mana jagora amin ya faɗa shiru suka kafin abu turabe ce zan koma gobe insha Allah mun ji daga gari ku za mu dawo da yadda Allah duk da bai so tafiya su gobe ba saboda yana son ya ga sun ƙara fahimtar juna sai dai ba zai iya hana shi ba ya ce Allah ya kai mu sallama ya mai sanayi miƙe ya fito a falo ya tadda sabiu yana zaune sallama kawai ya wuce shi shiga ciki sabiu cikin mamaki ya kalle shi zai magana ya ga fuskarsa a haɗi ya san ko ya mai magana ma ba lalle ya amsa mai ba daki ya shiga ya zauna a bakin gado tare da dafa kansa tunanin magana da Bilkisu ta faɗa mai yake yi me mahaifinsa yake tunani anya ko abin da take tunani haka ne shirye ya marasa da inda zai fara ba kansa amsa washe gari ko da safe ya ce masabi ya shirya za su koma sabi bai musa ba dan ya ga inda yake tun daren jiya sun sanar da tafiyar su haka aka kawo kayan tsaraba kala-kala daga bangaren fulani wato maman su da kuma bangaren mai martaba aka ba su sun je shiga mota munira ta taho da gudu ganin zai shige saka ta yi sauri ta ce uncle trap abu trap ya tsaya sannan ya waiga ganin munira ya ta karaso da gudu ya kalle ta ce munira ya da gudu tana haƙi ta ce umma bilkis ce ta aiko ni na kuma za ku tafi kallanta ya ce aiken mi kenan wata karamar jaka ta miƙo mai ta ce gashi amsar jaka yi sannan ya ce ki mata godiya ta ce to mota ya shiga sabiu ya ja suna hawa kan titi sabiu ya ce dana ɗauka ita ce ta bata makare amma ganin sakon ta yasa na san ba ita bace me ta kawo mana ne wata kulbar turare ce mai kyau yana buɗe kwalbar wani kamshi ne ya buɗe motar rufe turaren yayi ya ajiye shi sani jinginar da kansa kan kujera tare da rufe idanunsa ganin haka yasa sabi'u ya yi gum a can kuwa zaria yau da sassafe aka kawo musu gulma zuwa abu trap can tashin hankalin da magajiya ta shiga baya misaltuwa cikin sauri ta aika aka kira mata hisham ko wanka lokacin bai yi ba haka ya fito dan an ce mai kiran na gaggawa ne sai shiga can kuriyar daki ta kalle cikin yanayin yanayinta na isa da san ɓoye damuwa da ta ce hisham mai martaba ya biyo mana ta bayan gida kamar ya kenan ya tura ɗansa ganin 'yar sarkin Kano. Hisham ya ce, ita zai aura? ranta ya ɓaci ta ce ke ni me sa ƙwaƙwalwarka kamar ta kifi take kallon da ya cikin tsananin ɓacin rai sai dai tsoro ya sa ya ce magajiya ban fahimce ki bane kallon ta ce ya sarkin Kano fa na faɗa maka wacce na faɗa maka za mu haɗa ta da Abdulmajid kai baka san me auren ta yake nufi ba Isham ya ce au matar da kika ce za a tura ta tsaki ta ce baka san hadin mai martaba ba kenan ba kuma ka san me yake tunani ba Isham ya kalle ta da nufin san ƙarin bayani ta ce ya fara shiri akan ɗora abu tura ba kan mulki idanun ya shafe zaro ce mulki kuma makawon idanu ta dan kanni na bace rai ta ce shine abin da na kasa fahimta me zai sa sarkin Kano ya aminta da makaho a matsayin sarki me yake tani akan aurawa yasa kwaya ɗaya makaho isha me ce au ya amince ne ta ce mijiyata ta sanar min da alama amincewa don kuwa an ce min hakiran sai daga baya sai dai ba wanda ya san me suka yi a ciki cikin tashin hankali sha ya ce aikan ba zai taɓa yiwuwa ba mulki na Abdulmajid ne haka kuma yarinyar dole ne mu san yadda zamu yi Magajiya ta ce, tashi zaka yanzu ka je masarautar Kano. Ka samu hajiya karama, kawata wato amarya sarki, ka tambaye ta komai. Sannan ka san da zaka yi sana Abu Turab. Ni zan shirya ma duk abin da zaka faɗa. Hakan ya yi ranki ya daɗe. Yaushe ya kamata in tafi? Ta ce a yau zaka je. Tunda zafi zafi akan bigi karfi Sha mai ce, na fahimce ki, amma in suna can fa. Shiru ta sanan ta ce, sai ya fi ma, yadda za a katse auren a basu sallama. Dariya ya ce, ko banza na ga idan dan jakar uba. murmushi ta sannan ta ce ai shi mugunta wani sa'ilin alheri yake zama in har yana tunanin mugunta ya mana dole ne mu mai da shi abin da zai amfane mu in ya so sai mu ga yadda zai yi kuma wallahi zai san ma haka zai kuma san makaho da mai gani ba karfin su ɗaya ba da magajiya yake zancen Isha Misa dariya ya ce, waye sa dama ya ja da ke? Ta yi ɗan tsaki ta ce, Abdulmajid ya so ya zo ko zuwa jibi ne. Ya ce hakan ya yi, sallama ya mata akan zai je ya kintsa. Khadija ta yi kwalliya ta fito da nufin zuwa gidan wata 'yar uwarsu a cikin gari. Tana da cikin sanyinta dan dama mai sanyi ce. Ita kuma tsaye take a jikin wani shago tana amsa sakon da aka aiko ta ta amsa. Jiya ta cak ta suka hango Khadija wacce take nufo gunta. Kura mata ido ta cikin waswasi don kuwa an daɗe rabon da ta ganta. Ta kusa da ita ta zo wucewa cikin rashin yadda da abin da take tunani ta ce Khadija kallon gun Khadija ce tare da tsayuwa Mira ta kalle ta ce Khadija Khadija ta matso gunta fuskar ta dauke da murmushi ta ce na'am Mira ta matso ta ce Khadija ce ta gidan waziri? Khadija ta yi ɗan dariya ta ce, Ni ce dai Mero. Da ban gane ki ba sai da kika matso da. Gaban Mero ne ya ɗan faɗi, don ita kam ta san ita Abu turabe yake so. Daurewa ta ce, Yaushe kika dawo? Khadija ta yi murmushi ta ce, Ban daɗe ba. Allah dai bai haɗa mu ba ne. Mera ta ce, Ikon Allah. Kuma kina shiga gidan sarki? Ta ce, Sosai ma. Ko shekaran jiya ma na je. Mera ta daure ta ce, Ya Turaffa, kun haɗu? Gani ta Khadija ta yi ƙasa da kai tana murmusawa, sannan ta ce, Mun haɗu sosai ma. Mira ta dariya yaƙi ta ce, bari na je aiki na akai, kar a gana daɗi. Khadija ta ce, to, sai mun sake haɗuwa. juya wata ta amshi sakonta ta juya da sauri ta fara tafiya. Ji ta gaba ɗaya jikinta yayi sanyi. Ba shakka Abu Turab zai mata wuya samu yanzu. A da tana tunanin kila tana da chance, amma yanzu kam ta tabbatar ya mata nisa. Balle ga su Ina ita ina yar gidan wani barde ina takara da manya. Haka da sai gidan jikinta duk ya gama yin sanyi. Tana shiga ta ajiye sakonta ta shiga aiki ta kwanta. A hankali ta ji wani zazzafin hawaye na zubo mata ta ƙure idananta. Magajiya ce zaune a kilisan mai martaba, ta umarci kowa ya bugun. Sun daɗe a zaune kafin cikin kasaita da ce, ranka ya dade ashe Abu Turab yana Kano. Eh, abin da ya ce kenan yi mata shiru. Kallon da ya fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce, Daren jina aika ya zo mu gaisa sanar ci abinci na guna aka ce min ai yayi tafiya. Haka, na ma daga faɗa ka ta ji bai ce komai ba. sosai sai ta ya ɓaci amma ta daure ta ce, dama zuwa ne in faɗa ma wata magana. Ina jinki. Tanisa sannan ta ce, tunanin haɗa auren abdulmajid da gimbiya bilkisu da ke yi ka ce hmm, shawara ce mai kyau haka sai ki aika masa da takarda kallon sai cikin mamaki ta ce ai kai kamata ka aika ranka ya daɗi. kallon ta ya sannan ya ɗan murmusa ya ce faɗa min kika yi ba shawara kika zo nema ba kin ga ko da abin cewa kallon sai sannan ta ce ranka ya daɗi. ka taɓa tunan cikakken kulawa ka ga abdulmajid kana sanan lokacin auren sa ya amma san ban kana nema masa wacce ya kamata ba kallon da ya ce kin taɓa bani girma na uba akan al'amuransa me kake nufi da kalamanka in kin gama ina so in rantsa kafin na fita fada ya faɗa tare da limshi idanunsa ba shi karanta yayi tsananin baci a ce kamar ita magajiya ita mai martaba zai wulakanta kallon stare a bace mikiwa ta tako a hankali har inda yake ta tsugunno inda yake ta saka mai wanda sassan murmushi ta ce takawa kada ya kamanta da Abu Turab idanunsa ba sa gani Abdulmajid shine kadai wanda zai kula da shi ina ganin ya kamata ka ƙara ƙarfafa zumuncin da ke tsakanin yan uwan biyu ganin Abdulmajid shine babba kuma magajinka kallon ta ya kawai ita kuma ta miƙe cikin salon tafiyarta babu wanda ya sai juya ta ko kuma ya nemi wulakanta ta dole ne abu abin da take so in har ana buƙatar zaman lafiya a wannan gida mai martaba kam bayan ta yi da kallo sannan ya girgiza kai har ta fata yana kallon ta a fili ya ce ni ne sarki ba ke ba -Sannan da Abdulmajid da Turab ƙarƙashin iko na suke da ke kanki tabbas zan nuna miki ƙashin namiji da mace ba ɗaya ba ne. Abu Turab kam suna isowa ya wuce ɓangaren mahaifiyarsa mamaki ne kama ta da Lantana ta ce mata ta fito ga Abu Turab nan ya dawo zama dai a saman kujera shi kuma yana zaune a ƙasa ya lankwashe kafafunsa bayan ya gaishe da ne nema a basu guri nan salanta na suka faɗa kallanta ya ce umma me mai martaba yake nufi da auren bilkisu kallan su dai sai dai babu mamaki a idanunta ta ce mahaifinka yana son ka gaje shi ya ce in gaje shi ban fahimta ba basira ta ɗanyi yaƙi ta ce ni na ban san me yake nufi ba miƙewa ya yi waje yana fita lantana ta shigo da sauri ta ce duba nake ranke daɗi. ban yi da nufin jin abin da kuke cewa ba sai dai na taho kawo ma ubangida na ruwa na ji abin da yake cewa basira ta ce ba komai lantana lantana ta ce amma ba kya ganin hakan shine ya dace ko kin yafe musu abin da suka aikata ma yayinki abu ta wanda ya dawo domin sanar da ita kattaba mai martaba maganar tukunna yana tsaye jikin kofa ya ji wannan kalamin na lantana ji suka ya ce me yake nufi da kalamanki basira ta kalle shi a dan razani ita kamar lantana jikinta rawa ya shiga yi ta kuwa ya inda suke lantana ta miƙe da sauri ta koma ce zama ya dubda da mahaifiyarsa gwiwinsa na ƙasa ya ce umma me ke faruwa dama ni na san akwai abin da kika daɗe kina ɓoye min sai dai na alƙawarin ba zan taɓa fara miki magana ba jiki a sanye cikin sanyin murya ta ce tabbas akwai abin da nake ɓoye ma ko da yaushe ina yin yunƙurin sanar da kai sai in ji ba san iya ba saboda tsoron kan in sa ma ɗaukar fansa a ranka ya ce umma dan Allah ki sanar da ni tun daga farkon rayuwarki basira ta numfasa sanar da ce sunana basira alhamdulillah ta wa'in sakar gida biya gure mu kwana anan mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi duk min ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata mi sharing a kurkuru ɗinku na saboda facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar sunana hajjia mira mai kayan mata ga wata sabuwar mallaka mai suna karin kunama in dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji haka namiji zai ji a gabansa yadda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallaka ke yawo a cikin jinin ɗa namiji, kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali, duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba, to ba ta san kanta ba, ba ta san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta rasa gane kan mijinta? ina macen da mijinta yake wulakanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba to uwar gida ki share hawayenki domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da ƙarin kunama mallaka ce ta gasken gaske ina matan da suke da mazaje masu taurin kai wato duk mallakar da zaki amfani da ita ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taba kama mijinki to yar uwa ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama duk taurin kan ɗa namiji sai ta taba shi kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗinki sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan ba ke ba kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina mace da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta mai kankat duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta to ki yi amfani da wannan mallaka 070 45 76 7686 ko kuma 090